أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin wannan safiya ta asabar wanda yake safiya ce ta 29 ne haka ne ko ko 30 ne da to talatin kenan muna ƙarshen watan shawwal to ala kulli halin dai ƙarshen watan shawwal muke hijira mai dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka komawar sa Madina to kaga wanda yayi asara yayi asara shawwal ya kare bai samu sitti shawwal Allah kare gaba an yi asara domin falalar ba karama ba ce a karsa Allah ya kare gaba muna cikin wannan littafi wanda babban malami ya yi wa sharha a wato Muhammad ibn Salih al na babban shehi wanda har ake masa lakari da Sheikhul Islam daga zarar ka ji an ce shekul islam yawanci idan ba a ambaci suna ba za ka ji ce kawai ibnu taymiya ake to mun dan yi tattaki muna cikin shafi na goma sha shida za mu tashi dai gabar karatu inda yake kaulu alhamdulillah ko muna cikin muqaddimar sa kenan alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli sai ce wa kafa billahi shahida kaji hikima irin ta malam ka ji inda kake tsammani za a yi sai a yi wani wuri domin suna yin abunsu da tsari akwai manufar da ta sa ya kawo wa kafa billahi shahida wa qawluhu fadin sai dai ce alhamdulillah ma'anarsa godiya ta tabbata ga Allah da arsala rasulahu allazi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko manzonsa da shiriya wa dinil haq ya aiko shi da addini na gaskiya addini na gaskiya din shine shiriya Allah ta'ala yurma ala kamali izzati wa azza wa jalla Allah ana gode masa a bisa kamalar da yake da ita mai girma da ɗaukaka. Wa ala in'ami ana kuma gode masa akan ni'imtar wadda yake yi wa bayi. Fananu Muhammadullah azza wa jal muna gode wa Allah mu mai girma da ɗaukaka li annahu kamilu sifat saboda shi yake da sifofi na kamala min kulli wajhin ta kowace fuska wa na'maduhu aiban mukan kuma gode masa li'annahu kamilul in'am don shi yake da ni'ima wacce take cikakka mai ni'imtarwa cikakkan ni'imtarwa wal ihsan kuma shine duk wani mai kyautatawa Allah shine mai kyautatawa shi yasa yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah don duk wata ni'ima da kuka ga kun samu daga Allah take ko da wani ya ma to wannan daga Allah ne me yiwuwa wani ya same ka cikin matsala sai ya agaza ma agajin na Allah ne ya sabbaba sababin sa ya fito ta hanyar wani waninka don haka fa ma bikum min ni'matin fa min Allah summa sanne sai yace a idza massakum ad-dur idan cuta ta same ku wa ilayhi tajarun wajen sa za ku koma kukan ku duk za ku koma ga Allah ba za ka gane haka ba sai matsala ta samu in ana zaune lafiya kam za a yi ta shirka amma daga an ga bala'i na kwatsam daga mai cewa wayyo Allah oh my god oh my lord oh duk Allah za a koma wayyo Allah am wayyo rannan fa Allah na ne shi kare. eh Allah am eh da kuma ya manta shi rannan za a koma gure shi ana samun matsala za a koma wurin Allah mutum za a gan shi da shirme da komi amma idan yana idiyayin musulunci in ya ji kamar zai mutu sai la ilaha illallah inna lillahi la ilaha illallah wai zai kashe gura zai mutu da imani kajiwa duk jikinsa guraye da kambuna da shirme wai ya ga zai mutu yanzu kan ba su yake neman taimako ba da Allah randan so yake wani ya cika da kalmar shahada kuma ba zai samu ba sai in tu bayi bayan da za a yi wa ina abubuwa suna rarrafe a jikinka kawai ka cika da kalmar shahada sai dai ko ka yi irin kalmar shahada fir'auna a ce maka al'ana yanzu da ka ga mutuwa to fir'auna ma ya yi kalmar shahada ta amfane shi Allah ce masa yi al'ana yanzu wani ne aka ce wai ya zo zai mutu sai aka ji yana kalmar shahada kuma kafiri ne na ce to wannan sai mu bar shi kawai domin fir'auna ma da ya ga zai mutu ya yi kalmar shahada amma kalmar shahada ba ta amfani shi ba kuma Allah ya tabbatar mana tuban da duk ya zo lokacin gargara ba tuba ba ce laysa laysa tawbatu lil ladina maluna sayyi'ati hatta idza abara ahdahum maut qala inni tubtu al'ana sai da mutuwa ta zo wa ɗayan su sannan yake Allah na tuba yanzu kan tubtu al'ana na tuba yanzu to ba ka tuban ka ba yanzu matsalar kenan tunda sai yanzu zaka tuba da kaga zaka mutu to yanzu kuma ba ka tuban ba sai dai in dama kana da imani sai lokacin mutuwa ta zo sai kuma kai kalmar shahada to anan za ta yi maka amfani domin duk mutumin da ya cika da kalmar shahada hankalinsa na duniya Allah zai karba ko kuma aka nemi ya musulunta sai ya musulunta kafin ya kai ga gargara to Allah zai karba misali armen ne gashi zai mutu sai ka zo kace kaga kai ba musulmi bane ka musulunta mana ka mutu da imani ka ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ce muhammadu rasulullah sai dingirin sai mutu shi ke na mutu musulmi kuma dan aljanna ba wani abu ma da za a yi masa hisabi don bai aikata komi ba kaga shi wannan shi ya more rayuwa ko don shi an umurce shi da ya musulunta sai ya karba to amma wannan ya ga zai mutu la muhalata sai yake la ilaha illallah la ilaha illallah to wannan lokacin mutuwa ba a cika karbar an Allah baya karbar irin wannan na inni tubtu ana na'am eh Mm. Mm. eh tunda ana cewa ku yi sai yayi to wannan ana yi eh, shi din wancan tunda ana kokarin wannan ya faɗi sai ya ji ana kokarin ya faɗa sai ya faɗi wannan ba mamaki Allah ya karbi mujuluntarsa domin duk na eh ba a yi da shi ba amma ya ji ana tallar ana tallar kalmar ai sai ya karba ko tunda ya ji ana tallar kalmar ya karba yana iya cin nasara ba yahude ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce da shi yanzu da ya kama ya kamata da ka yi kalmar shahada sai ya dubi baban sai ya ah, ka amsa kiran abu kasim mana ni ina ruwa na za kalle ni rayuwarka daban tawa daban kaga kana bukata ka karba sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana dariya yana murna yace Allah na gode maka da ka samu shi daga wuta to yana iya idan har umurni ya ji ana yi sai ya amsa to ya amsa kiran Allah don ya nuna a lokacin yana da basirar da yake gane in kuma ɗimauta ce da ma san me yake yi ba har ya faɗi to wannan kuma Allah ya fi mu sani an gane ko amma idan da basirarsa da hankalinsa ya fahimci bari ya amsa shi ma ya zama musulmi da nufin haka Allah zai iya kafa tunda wani ne ya ba shi ne, amma ka kawai mutum yana kunsa sai zai mutu kawai ce wayo Allah na Allah na tuba Allah ka yafi ni Allah na tuba zai mutu ba gashi nan ya gangara to wannan kam Allah zai ce al'ana yanzu Allah ba zai karba ba to amma ala kulli halin musulmi in dai da sauran ragowar rayuwarsa hankalinsa bai gushe ba duk sanda ya tuba Allah zai karɓa in dai basirarsa tana nan ya san da yake sai ya tuba ko musulmi ne ba mushriki ba mu rika kulawa akwai wanda ana kiransa musulmi amma ba musulmi bane don daga zarar ka shirka ba ka fita daga musulunci Shi ne matsalar shirka da malaman mu suke dagewa akan mu bar shirka mu fita daga harkar shirka don ita kafurci ce kafurta mutum take to amma mutane suna jin daɗin shirkan nan har ma suna zagin malaman da suke wa'azi akan shirka to to don haka rashin sanin masoyi ne ba su san kuma makiyi ba masu rataya musu kayan shirkan nan su ne maƙiyansu domin suna ingiza su wuta ba su sani ba Allah ke taimake mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala shine mai cikakkiyar ni'ima kuma mai ni'imtawa wanda kuma babu wata ni'ima da za mu gani a jikinmu lafiya ko sutura ko arziki ko mulki ko walwala face famin Allah daga Allah ce sannan kuma idan cuta ta same mu wajen shi muke komawa da kukanmu ba ma tinkarar wani lokacin matsala lokacin walwala ne ake shirka wa akbaru ni'matin an'ama Allah biha 'ala al-kalbi irsalur rusul babbar ni'imar da Allah ya yi wa bayinsa shine aiko manzo don babu ni'mar da tafi aiko manzo shi yasa ba ni'imar da tafi bin manzo duk wanda kaga ba manzon Allah yake bi ba to ya rasa babban ni'ima shi yasa ahli sunna suka fi kowa dacewa don su da'iman laziman wa suke bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi sunna hanyar manzon Allah ina ya ya tafi aljanna nan ya bi to mu ma bari mu bi shi to wanda ya manzon Allah ko ina zai je aljanna zai je don ba zai kauce ba in dai har ka baka kauce ba kana jinsa ga sawunsa nan ya bi lokacin da aka zo yin abu kaza nan ya tsaya yayi nan kaza kuma ga yadda yi kaza kuma ga yadda yake yayi kaza kuma da aka yake yayi ni ma bari in yi haka kana tabi kana leƙe ya aka yi a nan kaza nan fa kaza can fa kaza kana tabi har mutuwa ka zo ta same ka shikenan ka isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya arzuta ka da gidan aljanna ko da ba gida ɗaya za ka zauna da annabi ba sallallahu alaihi wasallam inda kana ango gidan shi kai ma da naka me ka manta eh yanzu mutumin da aka kore shi daga son wulakanci da wanda aka ba shi gida ginan ne aka ce amma fa ba unguwar fada ba ka je sabon fegi so a gine da iyalinka baka ji daɗi ba wancan kuma rarakarsa aka yi yayi waje aka ce kar mu sake jin duriyarka ko kuma aka ɗebe shi aka kai shi yayi aka rufe aka ce iya mutuwarka ya more da wanda aka ɗebe shi aka kai shi unguwar gefen gari aka gina mar gida aka kyale shi da iyalinsa aka ce duk damuwarka kuma ka faɗi za a biya ma amma ba za ka zauna unguwar sarki ba don matsayinka bai kai ba ya taɗe? ga taɓaɓɓe wanda aka kai gidan yayi to don haka kar kai tsammanin gidan da aka bai wa manzo Allah sallallahu alaihi shi za a ba ka lahira amma dai kai ma kana wata unguwa kuma cikin walwala da iyalinka da komi ga kuma inda fada take can ga gidan manzo Allah kana kallon shi a sama kana hange kana hangen gidajen wa'anda suke na annabawa ku kuma gana naku kuma a lokacin ji kake a jikinka kamar ko annabi bai fi ka jin daɗi ba don mulkin da kake ciki da dukiyar da kake gani da arzikin da kake gani da lafiyar da kake ji a jikinka da iyalan da kake kallo ni'ima yawo kai yawo ba za ka kure gunka ba kuma duk inda ka daidai ka ga wata sabuwar duniya ce abun ban sha'awa abun burgewa sannan kuma za ku haɗu da abokanai akwai kasuwar da ake haɗuwa ta baje kolin rayuwa wanda za a zo kawai a shakata ga ni'ima irin yadda ka ga turawa na kwaikwayon lahira za a ga an yi wani lokaci da za a tafi bakin teku ko bakin wani swimming da aka gina ga fulawowi ga yashi ga yan jiragen da za a hau a yi ta shatawa cikin ruwa kawai ana shakatawa da yan mata to an akwai duka wannan don can kawai dama can wurin warwara ne da boya ko ba su ta kai ba karka ce nawa nawan nan naka da shi za ka je Za ka je a saurayin kankar kana jin kuruciya kuma ba za ta gushe ba har abada kuma anan za ka yi asarar wannan kuruciyar in kai wasa sai ka je lahira a tsoho ma ya fi ka jin da kuma har abada haka za ka zauna kaga asara daga duniya ake yin ta shi yasa yace ni'ima babu wata ni'imar da ta fi manzon Allah a kowace al'umma sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar da ta samu an turo mata manzo kuma ta bi shi to an gama mata ni'ima asara ce ka ce kai ba za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana da wani shugaban da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asara ce da jahiltar kanka ka jahilci addininka ka jahilci mahaliccinka ka jahilci me yasa ka zo duniya shi sa kake barin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kama wani shi a nan malam yace ni'ima gaba ɗaya, babu wata ni'imar da ta fi kamar a aiko muku manzon Allah shi a anan ya tashi a muƙaddima sai ce alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. ka gani ko? ya gode wa Allah saboda aiko manzon Allah da aka yi da addinin gaskiya domin idan da Allah bai aiko shi ba da ba za a gane addinin gaskiya ba to shi yasa nan ni'ima babu kamar ni'ima ta aiko manzon Allah bil huda wa dinil haq wal murad bir rasul ha huna al jins yake nufi da manzo nan, manzo ɗaya, amma jinsin manzanni yake nufi mun dan tsallake wani wuri ne na to bari in ga wuri na to to shi shikenan to a nan wato bari mu koma musu don kar su ce an tauye musu haƙi wa akbaru ni a matina an an'ama biha 'alal khalqi mafi girman ni'imar da Allah ya ni'imta akan bayansa irsalur rusuli aiko manzanni allazi wanda wannan aikowan bihi hidayatul kalbi da shine bayin Allah halittu suka shirya idan da ba shi ba da ba shirya ba an gane ko shine abin da na faɗa yau yauwa ولهذا يقول المؤلف الحمد لله الذي أرسل رسوله na faɗe shi ko na ce saboda haka ne yace godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko manzon sabil huda wa dinil haqqi da shari'a da addinin gaskiya wal bi rusuli huna al jin yanzu to ka dan yi jinsi ake nufi na manzanni kowace al'umma Allah yana aiko mata da manzonsa manzo nata da aka keɓe mata babban manzannin duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mu yanzu shi za mu yi magana a kansa ko shine aka aiko mana to shi yasa yake ana nufin jinsi godiya ta tabbata ga Allah da yake aiko manzanni ma'ana arsala rasulahu ya aika manzonsa a gun kowace al'umma mu kuma yanzu ya aiko manzonsa gun wannan al'ummar fa inna jami'ar rusuli domin dukkanin manzarni ursilu bil huda an aiko su ne da shirya. wa dinil haq da kuma addinin gaskiya wal muradu bir rasuli abinda ake nufi da man haka ne kuwa eh walakin malam yace sai dai allazi akmala Allahu bihi risala wanda Allah ya cikita manzanci da shi shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innahu qad katama Allahu bihi al-anbiya don da ne Allah ya cika annabawa da shi daga shi la nabiyya ba'di yace ko cika makin annabawa wa tamma bihi bina kuma ginin da shi aka cika shi don da an yi ginin addini gaba ɗaya an gama amma akwai tubali ɗaya babu in ka zo kana kallon ce ga gini ka amma nan ya yi ƙofa kuma ba gurin windo ba to da annabi sallallahu alaihi ya zo shikenan sai ginin yayi kyau ba sauran wata ƙofa amma da akwai wata katanga babu ya kamata da a ce an ɗaga nan amma gini gashi ne kyau an ɗauko shi amma an a cika nan to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kawai sai an cika wurin kenan da shi ne a tamma bihil bina aka cika wannan gini kama wasafa muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsahu bi nisbatin lirrusul kamar yanda ya sifanta mana kansa dangane da manzanni yace karadulin bana qasran kamar mutum ne ya gina fada gini bene wa atammahu ya gama gina shi yayi masa komi da komi har ana zuwa kallo illa mawdi'u labinati sai dai wurin tubali ma'ana sai dai wani bangare fakanan nasu ya tuna ila hazar kasu mutane sukan zo wajen wannan fada wannan bene wannan gini wa ya min suna mamakin gini ya yi kyau sai dai illa mawdi'a hadhihi labina sai dai filin wannan tubalan ba a sa ba ya kulu fa ana labina to ni ne tubali yanzu na zo na toshe gun yanzu duk wanda ya je kuma ba inda zai kushe dama nan ne ake ta kushewa in an zo ana kallon ginin ko to na zo na ciki tashi sauran tubalolin annabawan da suka gabace ni ne duk sun zo sauran ni to in aka zo ana kallo sai a ce nan ma ina ma da an tsawo ni? to ga na zo kuma yanzu an sa yanzu ginin ya gama cika addinin musulunci ya gama cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tumantu alaykum ni'mati ta ji ni'mar musulunci wa raditu lakum al-islam dinan na gama yarda addinin musulunci ya zame muku addini duk mutanen duniya ba har buda da suke budanci ba ce su yi buda ba musulunci aka ce har nasara da suke kiristanci musulunci aka ce yahudu da suke yahudanci abin nan musulunci aka ce su duk duniyar al'umma na annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam daga ranar da aka haifo shi sai dai in kaki sai dai in kaki domin yawanci mutane abin da yasa kake ga addinin musulunci su yin sama ba su damu da shi ba sai wa'anda Allah ya ware wani fa ana karanta addini a unguwarsu sai ya zo ya taka ya wuce don shi wai ba shi ne bikin sa ba yana da shungulla ta dame ni na nan ga gona ta haki ga shago ga gidana yanzu aka ma wasu iyali na a asibiti waye waye yana tuna bari yayi wa kansa kokari to wallahi haka zaka kare ba kokarin da zaka yi wa kanka tunda kai sakaci da addinin ka kai in don kai ne da addini a masallacin ku ya to wani fa'ida ka samu a rayuwarka ka kashe addinin ka raya gidanka ka kashe addininka kana kokarin wai wato ceto ka kuma ba zai yantu ba sai ka ga masu tsayawa su addinin sun fi ka riga sun fi ka jiki ne kyau sun fi ka fara'a sun fi ka natsuwa sun fi ka shiga jama'a su yi walwala kai in ka fallafa saboda me ka wulakanta addinin ka ka kula da masu wulakanta addini yawanci su ne a wulakance don haka ina tabbatar muku addinin nan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta dan adam da aljani ba sai don su bauta mini shi yasa ake so a kullum ka kama wa addinin ka lokaci fiye da duniyarka Duniyar nan halal ne ka nema ba a haramta ba har ma da ita ne za ka daɗa neman la'ira amma idan ka ɗauke ta ita kaɗai ka cokan kai ba za ka je ba sai sallah azhar la'asar magariba isha'i to me kuma ya rage tun da na yi sallah sai in huta kawai to sallar ina ka iyata za ka tsare mutum sai ka ga bai damu da karatu ba sai ka ɗauka ya iya sai ka ji bai da littafi uku yanzu don ka yi littafi ishirin ma addinin musulunci ka san wani abu to amma ba ka da littafi uku wai ka daina karatu kai ai shungulla ta ma yawa kuma mutuwa kake nema tana neman ka ba sakaci lokaci ya taho maka na mutuwa amma kai duniya kake ta nema wai wasu yara gare ni ƙanana ya zan yi da su ba ku da kaza ba ku da kaza to yau in ka mutu wa zai mutu ko kana tsammanin in ka mutu za su mutu wallahi ka mutu ka gani a lokacin ma Allah zai kirkiro musu wani jin daɗi a kai ka takura kuma matan na ga kuma a lokacin za su samu walwala ashe dama sun haɗu da kiki kaka sai su rika ta ka alhamdulillah ashe mutuwar su baban awwal ma daɗi wallahi to kuma ka zo ka hana kanka aljanna akan wanda za a je a canja eh, rayuwarsu gaba ɗaya bayan ka mutu iyalin da za su canja wani ‘ya'ya eh, da za su zo su rushe gidan naka ma su gina shi sabon gini su zauna da ‘ya'yan wasu a ciki su manta ka ko addu'a ma su manta su ma amma ka zo baka nema wa kanka lahira ba kana tafa ganniya a banza Allah ya sauye to addini ba zai hana ka duniya ba addini bai taba hana mutum ya zama wani abu ba in ka duba in dai kasuwanci ne baka fi su Abdurrahman ibn Auf ba amma ka duba su Abdurrahman ibn Auf in ana lissafin yan aljanna su ake fara fari don aka ce shi yana cikin goma nan da aka ce yan aljanna ne ko Abubakar Siddiq ɗan kasuwa ne haka sauransu suna nan su Usman ibn Affan don su a fataucin saboda kasuwanci ne ma saboda abokanai ne yawanci a wajen Abubakar Siddiq suka karbi musulunci suna tafiya kasuwancin suna karatu ba sa wasa duk inda aka yi zango ku duba afurkan nan da kuka gani larabawa suka kawo mana addini ta hanyar fatauci duk garin da suka sauka sai su kama wa'azi su kama karantarwa su kama kira su kama nusarwa ba sa kamo yan kasuwa ne da haka sai kaga ƙauye ya musulunta duk garin da suka je ba sa barin gurin sai an samu wani ya gane addini da haka suke kai kuma yara a ka akwai arna akwai munafukai akwai fajirai akwai yan iska akwai mushrikai akwai yan wani da wani da wani kuma kai ne shugaban filin yau in kace ba na son mutum ba in baya kula addini wallahi zai gyara amma baka damu ba baka kira kai dai tunda yana da kokari a kamfanin ka yana maka aiki daidai shi kenan to kamfanin nan naka rayuwar ka rayuwar addinin ka in kaga mutum baya addini ka share shi ka kawo mai addini don ku tafi tare da masu addini don koda kana da gaskiya in ka aji mara gaskiya sai ya jawo maka cuta to su ku duba ku gani wa'ancan na farkon da haka suka rinka tsallakawa ruwa ga kasuwanci suna yi ga tallar addini suna yi da haka fara addini ya iso afirka ba wasu malamai ne daban ba su wa'annan din ne dai da hakan kuma suka yi aiki to amma mu sai mu ware wa duniya kadai rayuwa akwai kuskure da muke yi kuma muna so a ce mu ma mun samu matsayi kamar nasu to amma fa Allah cewa ya tilka ummatun qad laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna kar kai tsammanin wai albarkar su zaka ci kamar yanda mu mu yan kace arhani kullum mu bonus kawai muke so wai ai muna da shehu za mu samu albarkarsa wallahi shehu da albarkarsa ya tafi in kana son albarkar shehu ka yi abun da shehu ya yi in mai kyau ne to nan ne ka samu albarkacin malaminka ya wallafa littafi na alkhairi karanta shi ka gane me yace ayi a addini sai kai to ka samu albarkarsa amma ka zauna kawai Allah ya ba mu albarkar shehu Allah ya ba mu albarkar annabi Allah ya ba mu albarkar wani kai kuma kana abin da kaga dama a ɗebi ladansa a baka kake so to wala taziru waziratun wizra ukra babu wani mai ɗaukar nauyin wani ba zai ɗauki zunubin ka ba balle ya baka alherinsa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره kowaye Allah bai ware ba yake duk wanda ya aikata alkhairi zarra daya zai gani rannan wanda ya aikata sharri zarra daya zai gani rannan to kuma kai ka zauna kai dan neman albarkar wani ai su wani za su cece mu ba dai mun dogara da su wani ba sun isa su cece mu ba abun zai cece ka illa ka je wa Allah da kalbi salimi ba shirka man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan kawai shine zai kubutar da mutum Allah ya mu yace to ana yace to ni ne wato wannan ainihin wato wa atammahu illa mawdi'a labinatin ko wa kana an-nasu يأتون إلى هذا الكفر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة يقول فأنا اللبنة من ذو الله تسونيني وانا سوبني وأنا خاتم النبيين نيني تكمكن النباوة عليه الصلاة والسلام وقوله بالهدى الباء هنا للمصاحبة wannan baɗin malam ya ce wato ce da ake tafiya da ita don sahibantaka Walhuda, huda huwal ilmu huda din kuma shine ilimi annati amma ba ne amfanin ba wai kawai ka ƙware a ilimi na kaza da kaza da kaza da kaza amma ba da amfani a addininka sai dai rayuwar duniya kawai ba shi ake nufi ba ilmun nafi'a ilimi mai amfani shine ake kira shiriya wa tamilu an kuna bawun menene littafiya baɗin kuma tana iya zamowa ba ta ta'addi maimakon musahaba ainal mursal bihi huwa al-huda kenan wanda aka aiko din shine shiriyar wa aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma aka ce ba'ul din ta musahaba ke abinda aka aiko shi da shi din shine shiriyar. wane ya zo da abokinsa mai farar riga waye mai farar rigar abokin tafiyar wani to arsalahu Allah bil huda baɗin kenan ta musahaba ce shiriyar da ita ya zo ba shine shiriyar ba to ba musahaba kenan idan kuma ta'addi ce shi din kansa shine shiriyar an gane ko ya zo yana nan a matsayin sa ne shiryarwa kaga kenan ya zo tare da shirya a tare da rayuwarsa shi ɗin ne mai shiryarwa an gane ko to shine yace anan a wa qawluhu bil huda al ba'u huna lil musahabati anan kuma yace al ba'u lit ta'diyya ai innal mursal bihi huwa al huda wa dinil abinda aka aiko shi da shi din shine shiriyar shine addini na gaskiya wa dinil haqq haka ne ko addini na gaskiya huwa al'amalu salih shine kawai kyawawan ayyuka amalan salihan shine addini na gaske ta yi wani kaga yana ta yin aiki amma bid'a ce to wannan ba a kiransa addini addinu huwa al'amalu salih shine mutum ya zama aikinsa gari ne kuma mun sha faɗa ina ake samun amalun salihun ana samo shi ne daga qur'ani daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar sahabban manzon Allah kiyasin da malaman sunna suke yi da aya ko hadisi anan ne ake samun amalun salihun li'anna dina domin shi addini huwa al'amalu aw al-jaza ala amali shine aikin da za ka aikata ko kuma sakamakon da za a baka sakamakon da za a baka yana iya zama mai kyau sababin aikinka mai kyau ne sakamakon da za a baka na aikinka yana iya zama mummuna sababin ne mummunan aiki da ka aikata mene na gaba eh faman adalaqahu ala al-amali duk mutumin da ya saki kalmar akan aiki kawai to ya yi amfani da ƙauluhu ta'ala inna dina inda Allahi islam iza alalaktahu alal amali idan ka saki maganar akan aiki ya zama inna dina inda lahi al-islam Ali Imrana kenan wa man adalabahu alal jaza'i wanda kuma ya itilaƙin kalmar addini akan sakamako ya yi amfani da wa ma adara kama mutu an gane wannan wa ma adara kama mutu kaga kuwa yau mutu jaza yawmuddin yawmul jaza kaga sai aka kira addinin inda addinul islam kaga sai aka ce mai yiwa an yi amfani da sakamakon da mai addini zai samu sai aka sa masa dinul haq sakamako na gaske an gane wannan ko idan kuma aiki ne sai aka yi amfani da inna dina inda lahi al-islam wato addinin musulunci shine al Allah ma wa Allah al'amari komi ba za ka yi ba sai yanda Allah ya ce al ma'anarsa at-taslim ka sallama al'amarinka ga Allah ba za ka yi da hikimarka ba ko hikimar baba ko hikimar kaka ko hikimar shugaba kowa ne a'a kana amfani da umurnin Allah ka sallama duk inda Allah ya koɗe ka ya ce ban da nan to ko babanka yana yi kai ba za ka yi ba ko kakanka yana yi ba za ka yi ba ko sarkinka yana yi ba za ka yi ba kowaye yake yi kai ba za ka yi ba don me ka sallama wa Allah ragamar rayuwarka shi zai ja ka inda kake so shine ma'anar al kuwa taslimu lillahi ka sallama wa Allah rayuwarka kawai sai yanda Allah ya ja ka don shine mahaliccinka ana fahimta to wal haqqu ziddul idan aka ce al haqqu kishiyar ƙarya don aka ce ba gaskiya a wajen to sai an gaya maka abin da yake wurin kuma wane kwata-kwata ba ka da gaskiya amma ba ni ban ce ma makaryaci ba eh za ka yadda eh wane kam kwata-kwata ya karya, sai an ce yana gaskiya don kishiyoyi ne in an ce mai gaskiya to ba ya karya, in an ce makaryaci kuma to ba ya gaskiya don ba ɗaya ba ne shi yasa yace al-haqqu ziddul batil wa huwa ay al-haqqu al-mutadammanu bi jalbi al-masalih gaskiya ita ce take tattare da jawo maslaha jawo gyara don ita gaskiya ko da yaushe gyara take a waje ƙarya fa ita kuma tana tattare da jalbul mafasidi jawo ɓarna. duk gunda kaga an rike gaskiya to za a gun aini ana ta gyara abubuwan da duk da aka bata ana gyara su wayanda suka lalace ana gyara su kuma ba za a yi barna ba to wannan ana kan gaskiya kenan yadda za ka gane gari akan gaskiya ke ka duba garin sai ka dubi garin za ka gane eh lallai shugabannin garin nan gyara suke suna kan gaskiya za a ga duk wani gidan banza an rusa shi ko kuma an hana a yi shi sai gidajen alkhairi islamiyoyi masallatai makarantun zauruka masallatai da makarantun cikin masallatai da wuraren kasuwanci da kuma gyara kasuwancin da shauransu za a ga shugabanni sun tsaya a garin su haikan suna share dukkan wata ƙarya don ne galbul makali'i suna jawo maslaha wa kasarsu suna jawo gyara wa garinsu amma idan kuma kana so ka gane akan ƙarya ake to za ka ga ana tabarna nan kaga gidan kallo ne nan kaga hotel ne nan kaga gidan bol nan kaga kaza nan kaga kaza nan kaga kaza nan mashaya nan gurin karta nan gun caca nan gun to wannan jalbul mafasihi suna ta ƙoƙarin jawo wa garinsu ɓarna da lalacewa da rugujewa garin yana dab da a cikin layin rusassu ɓatattu don ba abin da ake jawo wa garin sai ɓarna shi yasa ya ce alhaƙu riddul batili sannan kuma ita alhaƙu mutabamminatun bi jalbil masalihi wa dar'il mafasidi ita za a ga tana ta jawo gyara tana ta rushe tana ta ture mafafi abubuwan da suke jawo barna ne alamar gaskiya kenan fil akami wal akbari hukunce hukuncensu su gyara su zama to adalci ake maganganunsu kuma su gyara su zama gaskiya suke faɗi akam hukunce hukunce akbar labarai da ake badawa ba za a rika bada na ƙarya ba ai an yi hanyoyi goma sha tara a yanki kaza an yi riyoji tamanin an yi bohula dubu an yi waye-waye saba'in kuma ƙarya ne wannan jalbul masalihi ne jar'ul mafasidi ne ina jalbul mafasidi wa jar'ul masalihi aka fi kenan suna yi ne don su ture kyau gyara sai su jawo barna fi ahkamihim wa akhbarihim hukuncin su ba adalci sannan kuma maganganun su ba gaskiya ga yamin yadda za a samu gyara eh to wannan shine abin da zai zaka gano dinul haqqi ya bambanta da dinul batili qawluhu li yuzhirahu ala dini kullihi Allah ya yi haka ne don ya bayyana shi akan dukkanin addinai allamu littalili lamin ta'lili ne wannan lamin wa ma'ana li yuzhirahu ay li yuliyahu don ya ɗaukaka shi ma'ana bayyana shi da yace ma'ana ya ɗaukaka shi me yasa aka kira baya baya don shine a sama bayan raƙumi a ƙasa yake sai aka ce bayan raƙumi ma'ana saman raƙumin bayan doki ana nufin saman doki to Allah ya yi haka ne li yuzhiru don ya daga addini ya zama na ne sama da kowane addini don ya daga manzon Allah ya zama shi ne sama da kowane manzo mai yin addini kuma a daga shi ya zama shi ne sama da duk wani mai addinin kariya ana fahimtar karatu ko to shi yasa yace wa ma'ana li yuzhirahu ay li yuliyahu li anna zuhur bi ma'anahu al-ulu abinda ake nufi da zuhur baya al-ulu sama ɗaukaka shi yasa aka kira baya da baya saboda shi ne ɗaukakakke a sama ah. na wa minhu daga nan ne aka samu zaharu dabba a alaha bayan dabba samanta idan aka ce na gan bayan doki yana bin doki ne Eh? yana zaune a bayan doki dokin ya yi gaba shi kuma ya zauna ma'ana yana zaune a kan doki na gan shi ya daidaita a bayan raƙumi ma'ana a kan raƙumi to shi yasa aka ce liyuzhirahu ma'ana don ya ɗaukaka shi ake nufi daga nan ne aka samu zaharu dabba bayan dabba saboda bayan ta shine madaukaki subhanallah irin ya bace ina daga jeruwar sigilan nan to shi kenan a sadahu ba shine farfajiyar birbishinta kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa walau yu'akhidullahu wa yaw yu'akhidullahu an-nasa ko bima kasabu da a ce Allah zai kama mutane da abin da suka aikata duk abin da muka yi da Allah zai kama mu da laifinsa ma raka ala zahiri amin ba da babu wani ne bincike da za a bari a bayan ƙasa karkashin ta ake nufi ko kan ƙasa a kan ƙasa ake nufi yana so ya bayyana maka zuhur ma'ana ulu an gane ko ɗaukaka shi ake nufi da ulu shi yasa ya kawo maka kwatance da wannan aya Allah ya ce muke mu wal awfi yuzhirahu hal huwa aidun ala rasul aw ala din wannan lamiri na ha'un li yuzhirahu ha'un din li yuzhirahu hu din zaka kula yace wannan ha'un din da ya kawo hal huwa a'idun ala rasul lamirin ya koma wa manzo ne aw ala din ko ya koma akan addini domin ya ce arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi sai ce liyuzhirahu ala dini kullihi liyuzhira ar-rasulu ala ashabil adyani aw liyuzhira dini muhammadin ala ta'iril adiyani Allah yana nufin don ya ɗaukaka manzonsa ne akan sauran duk wasu masu addinai ko don ya ɗaukaka addininsa ne akan sauran addinai shi yace lamirin na waye na manzon ne ko na addinin ne wannan ita ce tambayar da yi in kana aidan ala din alhaq idan kuma zai koma akan addini da gaskiya ne fa kullu man qatala bi dinil haqqi to duk mutumin da yayi jihadi don addinin gaskiya ya daukaka sai kunu huwa al-ali to zai zama shi ne madaukakin don inda za a gane addini ya daukaka a ga masu addinin sun daukaka an gane ko don shi addini shi ke daga darajar mu ba mu muke daga darajar shi ba idan muka yunkura muka ce addini mu muke so yayi gaba to sai Allah ya sa mu yi gaba idan muka saki jiki ko muka ce a muka ba ma son tashin hankali don haka ba za mu taɓa kowa ba don wa'azin nan fitina ne sai muka yi shuru karance karancen nan tashin hankali ne kawai sai muka yi shuru to ba inda muke mun gama rusa kanmu mun lalata kanmu mun gama ƙanƙanta amma addini kin karike shi to a lokacin sai Allah ya ɗaga don addini shine gatan musulmai yau idan da ba mu da addini wallahi da wulakancin da za ka gani a matsayinka na hausa fulani da ta ya wuce inda kake zamani wannan ɗan daddakira wadda ake yi shi yasa har ka samu sauki kaga kai ba wani karatu kake ba a addinin ka baka da kokari abokon ka baka da kokari amma sai kaga yan birarun da suke din ana nan ana takubawa da su har ma suna kutsawa su zama suni a sama don kada Allah ya rusa addinin ne ya wulakanta masu ibti'a'in shi yasa ake samun wannan daraja kuma duniyar ma haka take in ka duba yadda aka yi ca a kan ƙasashen larabawa nan ba don addinin da ake an dakirawa ba yanzu da an yi abin da aka yi don an yi tsammanin kafin a kawo yanzu an gama shafe gabas ta tsakiya an gama kore addini daga gabas ta tsakiya amma har yanzu ana na ana ta fama saboda mai Allah yana ɗaga darajar su dalilin addinin su in ma wasu sun lalace to wasu suna nan suna yi don idan aka lalata wani wanda yake iddia'in musulunci ko da na ƙarya ne to sai ya zama sanadin na kirkin ba za su samu su ba shi yasa kake ganin wa'ansu? masu kiran kansu a musulmai a cikin sojoji in an zo za a yi wa addinin musulunci wani abu aka dan harare su aka ga this is muslim sai ga an dan rage ana tuna kai wannan fa shi ma da bindiga a hannun shi ko musulmi ne ha kai ba damuwa ba damuwa addini kan ai ɗaya ne addini ɗaya ne to kaga an samu sauki wai don wannan din duk da dai baya tabukawa amma wai an kalle shi an raga haka a majalisa in aka zauna ana in ana so a kawo wata shawarar da za ta rushe addini in aka zo ba ga alhaji wani ga dokta wani ga dokta abdullahi ga dokta usmanu ga farfesa usmanu sai kaga an soke wannan shawara in mutum ya daga hannu zai faɗe ta in ya haɗa ido da wannan ɗin sai ya ji shakka eh ko da ba ta sallah su ɗin don idan aka rinjaye su to mu da muke yi nan za a hana amma su din sun zame mana ne garkuwa kuna fahimtar abun ko haka rayuwar take haka abubuwan suke yanzu a makarantu idan aka zo ana so a yi wa 'ya'yanmu a hana su ci gaba tun aka duba a ainihin laccarorin sai aka akwai umar akwai usman akwai aliyu to sai kaga dole a haƙura a riƙa ba su dai su ma sun ci ko da su wa'annan ɗin tsiya suke amma dai sun ɗan taɓuka addini ta can saboda kuɗin da kuke addini na gaske ku samu ku yi ana fahimta ko Allah ya taimake mu amma mu kan muna da kasala matuƙa Allah ne kawai yake gakan mu dalilin addininmu ba don haka ba da mun gama wulaƙanta wallahi to amma da saboda waɗansu suna nan suna yi to sai a ƙyale waɗansu su zama garkuwa Allah ya taimake mu bai na muke na'am fa kullu man qatala li dinil haqqi duk wanda yake jihadi don addinin gaskiya ya kunu huwa ali to za ga ya samu madaukaka ya samu daukaka li anna Allah yaqulu li yuzhirahu don Allah ya ce don ya ɗaukaka shi ko yuzhiru hada din don Allah zai ɗaukaka wannan addini ala dini kullihi akan kowane addini wa ala ma la dina lahu kenan idan har an ɗaukaka masu addinin musulunci akan masu addinan ƙarya kaga wanda baya addini kan ma min babu aula ko haka ma wanda bai da addini kenan don shi ne addini ma na ƙarya an ɗaukaka ka akan shi balle kuma wanda bai da addini wa alama la dina lahu fa yuzhiruhu alaihim min babi aula Allah ya ɗaukaka ku akan wa'anda ba su da addini kan wannan shi yafi ma don masu addini suna ji a jikinsu su ma fa kashi ne kamar yadda kuke kashi wani ne a mota na ji wani ya sa kasai, yana wa'azi ai bai kamata a rika ce mana arna kafirai ba don mu muna addini wanda ake ce masa arne wanda bai da addini amma ba za ka ce wa muslim arne ba ba za ka ce wa kirista arne ba ba za ka ce ba bayude arne ba ba za ka duk dai addini ba za ka ce masa arne ba ka ji wai wa'azi yake yi a'a ba musulmi ba ne can yake wai su kar a ce musu arna ai kuna da addini to wanda bai da addini masu addinin ƙaryan ma Allah ya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai a kansu to ya kuma wanda bai da addini dama wanda su ma masu addinin ƙaryan sun ce ƙarya suke yi ba su da addini wanda kuma duk ɗaya ne da mai addinin na ƙarya da wanda bai da addinin duk ɗaya gara ma wanda baya yi ya huta eh bai sama wa kansa shungulla ba ina nake li'anna man la dina li'anna ma la yadinu domin wanda baya addini akbasu mimman yadinu bi badili ya fi muni akan wanda yake addinin ƙarya don shi wanda yake addinin ƙarya za ka samu har abu kai abin da ya haramta don wani za ka samu bai cin mushe ko da ce a shi yana addini bai cin mushe sai wanda aka yanka da sunan wani mun taba zama da wani gida ɗaya a Jos yana kiwon zomaye da jikinsu ya zo wai zai yanka zomayen matar ta riƙe can ya riƙe nan suka kalli kudu ya ce kiwo sai ya yanke kan suna kallon kudu a tsaye sai a ɗauko ɗayan ma sai a kira jesus sai a yanka na ce to wai tita wannan mai kenan gai ya ce ai ba ma cin mushe <laughs> eh, ba ma cin mushe sai ya kawo zakara ya ce to ku yanka mana wannan saboda ku na ce to ai duk ɗaya ne in ma muka yanka da wanda kuka yanka duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne muka yankawa muka ce to ai yankan ma mu abun mu laifi ne ba ma yanka don wani Allah yanzu ni in nazo zan yanka ba zan yanka da sunan da kake yanka da shi ba sannan kuma na yanka da sunan Allah da nufin wancan din kuma za a yi wabi to me aka yi sai in shiga cikin la'ana Allahu man zaba ali Allah Allah ya la'ani ne yanka don wani Allah muka ce to ai duk ɗaya ne zama mu zauna lafiya Allah ya yarda mu zauna da ku annabi ya zauna da irin ku a Madina kuma ba fitina sai da suka jawo fitinar da kanku so mu ma mu zauna ba wai lalle eh kun ba mu tuwon ku ko wani abu a bikin ku sannan mu zauna lafiya ba mu addinin mu ya koya mana yadda za mu zauna lafiya da kowa don haka addinin mu in mun zo mu yi Allah cewa ya lakum dinukum waliyati addinin ku daban namu daban don haka ba za mu yi tarayya a addini ba ba za mu yi bikin addini ba to daga nan idan suka zo to akwai wa'yansu makwabtan namu sai suka ba su sai suka yanka aka yi ciwon aka ba su to shine daga baya kuma duk in an zo ana ta ce kai ya Allah ku kan ba duk dai muke da ku ba ga masu addinin musulunci na gaske kam a hakan maimakon su suna jawo wa kansu mutunci a gunsu a ce sun zub da su ga wa'anda suke faɗin gaskiya kam su kan mun sani musulmai ne amma ku duk ɗaya muke da ku da ma kun zo mun tafi church kawai dalilin suna cin abincin din na wannan bikin kuma sun suna musu yanka suka lulalata rayuwarsu abin to kar ka yi tsammanin wai bari ka yi gwaninta a gunsu ka tsira kana yin gwaninta sun san ka saba wa addinin ka yanzu kai jahilin addinin ka ne ka da wata daraja wanda ya kiyaye ya ce musu addini na ya hana ya fi daraja a gunsu ko yanzu idan mutum ya kawo maka irin wannan kake a addini na ya hana sai ya ce eh lalle ni ma akwai abin da addini na ya hana ni tunda addinin ka ne ya hana na sani ba matsala ba zai ganka da wani abun nan ba sai dai ƙara ganin lalle kai mai addini ne to amma sai ka karba ka zubar shi a wurin sa ba ka zubar ba a wurin sa ba ka zubar ba duk da aka tayi zai ce minas kwalba biyu na bashi da na ɗaya da sabin biyu kuma ya sha ko baka sha ba ka sha Falincin, cingam na baki ya je ya raba wa iyalinsa ko baka raba ba Tun da dai ka karba in ya koma a shadda ka zubar su ba ruwan su ka karba ai ko to a wurin su ka ci abinci kullum in muka yi jikin mu muna kai musu kwano guda a wurin su hukunci ko zubarwa kai su ba su ga zubarwan ba don haka ka ci amma idan suka kawo ka fi'a ku yi haƙuri addinin mu ya hana gobe ba zai sake kawowa ba ku bai ga laifinka ba don addinin ka kace ya hana haka ka ɗaukaka darajar addinin ka tare da kai Allah ya taimake mu wanda bai da addini akbar ya fi muni mimman yadinu bi batilin fiye da wanda yake mummunan addini wanda yake mummunan addini za ka ɗan samu akwai wasu abubuwa da yake ɗan haramtawa kansa akwai ɗan wani abu da za ka ga a addinin da ya tsara wa kansa ɗin sai ka ga yana ɗan hana zalunci ko to za ka samu ya ɗan ɗara wancan kaɗan ya ce fa'izan kullul adayan allati ya za'amu wanda ake riya a mutanenta annahum ala haƙƙin wai suna kan gaskiya sai kunu dinin islam alaiha to za a ga addinin musulunci ya ɗaukaka a kansu zahiran za ka same shi ɗaukake ko yanzu in ka tambayi arnan duniya ka ce a yi bincike a ga wani addini ne ya fi shahara ya fi ɗaukaka wallahi ko sun ƙi Allah za su ce musulunci wani addini ne ya fi tsari wanda za ka ga a tsarinsa yana tafiya fiye da kowanne za su ce ma musulunci saboda me saboda alkawari ne na Allah liyudhirahu ala dini kullihi kuma ko da kai kaɗai ka je garin da ba musulunci kana fara addinin ka lokaci guda duk garin za a sanka za ka jana ta unguwar musulmin nan eh ka je shagon musulmin nan eh ai da musulmin nan muka je ai da sai ka ga duk ko ina an sanka li yuzhirahu don Allah zai ɗaukaka ka ala dini kullihi akan sauran addina in kai masallaci sai ka ji masallacin kwanan nan ka zo ka yi shi sai ka ji an fi sanin sa fiye da cocunan da aka tarda fiye da gidajen dodunan da aka tarda sai ka ji an fi kwatanta maka masallacin saboda me saboda Allah zai ɗaukaka shi fiye da kowanne ina ne na'am waman to shi kenan wa man siwahu duk wanda ba musulmai ba ko kuma duk wanda ba wa'ancan ba min babi aula to su ne suka fi a ce an ɗaukaka a kansu tunda an ɗaukaka musulunci da musulmai a kan waɗanda suke addinan ƙarya to yaya wa'inda ba sa yi wannan min babi aula shi ya fi ma don shi dama baya addini shi kwata-kwata dama bai san addinin ba ba ma guje ne to kaga wannan a ɗaukaka ka kan shi shi yafi sauki wa in kana aidan ila rasuli idan kuma zaka mai da kalmar akan manzo alaihi salatu salam. fa inna ma yadhkuru Allah rasulahu li anna ma'ahu dinul haqq lalle Allah ya alƙawarin ɗaukaka manzonsa saboda yana rike da addinin gaskiya kuma hakan aka yi aka ɗaukaka shi saboda ya zo da addinin gaskiya ya fifita kan sauran masu addinai lokaci ya yi abun nan don inda muke so mu kai zai wahala a ce mun kai shi saboda ba mu fara da wuri ba inji ya mana gargama ko don haka ina ganin za mu tsaya sai mu tafi wa rafin littakadir to yan uwa Allah Ubangiji ya dakatar da mu abinda muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu dace shi kurakurai kuma Allah ya fi mu wallahi mutum ya riƙa ji a jikinsa addinin musulunci shine rayuwarsa kar kake tunanin kai kana da hikimar rayuwa fiye da addinin ka sam sam rashin mafaɗi ne zake jawo wa mutum ya rinka ɗauka wa kansa rayuwa ko a tsari in aka ce ya ɗau hukunci a hannu yana tsira eh in ka je gaban hukuma aka ce me yasa ka ɗau hukunci a hannu ba za ka tsira ba balle gun Allah ka ɗauki hukunci a hannunka ba za ka ɗauka a gun Allah da manzonsa ba to ba za ka tsira ba kamar yadda ba za ka tsira a duniya ba in ka ɗau hukunci a hannu yanzu haka in wani ya kashe maka yaro ka kashe shi kuna zuwa za a ce me yasa ka kashe shi ba za ka kawo hukuma ba ya za ka ɗau hukunci a hannu ko ba za su iya gaya ma haka ba eh za su iya kuma sun ga dama a kasha wuya ta ce to kai lalle ya yi laifi to amma kai ma ka yi laifi bai kamata da ka kashe shi da hannunka ba da sai ka kawo hukuma kuma haka tsarin yake addinin musulunci ma addinin musulunci ma bai yadda wani ya kashe wani ba shari'a ce take kashe ba sai a ce shari'a ta kashe shi haddi ya kashe shi ba za ka ce wannan wanda ya daga takobin ya tsare shi kace shi ya kashe shi ba sai dai ka ce shari'a ta kashe shi kuma ba za ka ce alƙalin da ya yanke hukuncin ne ya kashe shi ba a shari'a ce ta kashe shi kaga tsari ma a duniyance ma haka tsari yake tafiya balle a addinance ka rika ɗauka wa kanka hukunci da kanka ba za ka jira Allah ya yanke hukunci ba to ba za ka jira ba lahira Allah ke muke mu don haka za mu dakata a nan insha Allah sai Allah ya kai mu sati na gaba sai mu dora ci gaba da karatuttuka da muke yi dai kowanne suna nan suna ci gaba da tafiya hatta wanda muke yi a sabon fegi na muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wata watakila wa'insu sun taba halarta wa'insu ba su taba halarta ba yana da kyau mu rika bibiyar wayannan littattafai kuma kada ka yadda kake fashin karatu sai in larura ta kai matuƙa kuma ko da ka yi fashin karatun to ka yi ƙoƙari ka nemi karatun da aka yi don ka ji ka yi kwabarin jingun da aka tsere maka amma don nazari kai kaɗai ba zai maida maka gurbi ba kamar in ka ji daga yadda aka karanta, don dole akwai abin da za ka rasa muna fatan a rika amfani da irin wannan shawara kana samun matsala rannan ka je ba to ka nemi dan uwa ya baka kofin karatun ka shaurara ka buɗe littafi ka gani kana kallo kana ji don ka samu gun da aka tsere ma nan ka maida shi duk da dai an jere maka ladan zuwa da ladan zama baka samu ba addu'ar da mala'iku suka yi a wurin baka samu ba to amma dai ka dan samu dai ya fi wanda bai mai da gurbi ba ko don haka mu rika yin hattara Allah ya taimake mu sai kuma karatun da aka ce za a yi wajen gyaran iya karatu da ta da baki da aje shi shine na'au wanda wasu daga cikin ɗalibai suka nemi a yi hakan kuma aka sa wa abun tsari wanda shi tsarinsa ba irin wannan ne na karatu bai ɗayan nan kamar haka kawai kowa ya zo ba aka ce a'a za a zo ne mutum ya zo ya kai sunansa wurinsu sai a ɗauki sunansa don a ji sauƙin karantarwa yadda za a yi a gane wa yadda za su shiga domin wani ko ya zo ma ba zai gane komi ba don wani ka da bakin ma dama bai iya shi ba ko to gaskiya shi yana son a ce mutum ya ɗan fara gani to yana da kyau a ce kuma ya shiga wannan domin zai taimaka maka kwarai yanzu kamar littafin nan da muke karanta shi ba watanni ko to yanzu wani aka ba shi ya karanta fikira goma aiki ya same shi to amma idan ya fahimci na hau za ka karanta ko jaridar larabci ne kuma za a ji baka kuskuren shi ne amfanin nahu zai koya maka wasali amma mutane suna ga kamar wani abu ne baya kuma wani abu ne gaba yana da muhimmanci a gun ɗalibin da yake da ido kuma sai na ga sunayen wa'anda suka kawo kansu duka akwai wa'anda suke da ido a karatu amma ban ga sunansu ba su suna ga kamar sun iya to kuma su ne ya kamata a ce sun ma shiga wani kuma saboda an ce za a ba da kuɗi shi ya za a yi kuma wannan ma sai an biya kuma har kaza to wa'anda suka ba da shawarar sun yi hakan dama su don zakaran gwajin din an gane ko don an san in an yi haka ne za a samu abun daidai yadda za a samu karatu ne an san masu son abun ne za su shiga kuma ba za a samu matsala ba Allah ya taimake mu don shi ba wai za ka zo a koya maka yanda za ka yi ruku'i ko sujuda ba a yanda za ka karanta ruku'in ne bakin ruku'i an gane ko shine za a koya ma a nawo yanzu gashi muna tuce wasu kalmomi ai wanda suka shafi nawon kaga sai dai muka faɗe su da larabcin wuce don yawanci ba a yi shi ba sai dai kawai a ji a ce to me malam yake nufi da wannan amma idan da ka yi na za ka gane su Allah ya taimake mu to shi ma muka ce idan har Allah ya sa an samu mutanen sun ba da sunayensu lahadi za mu soma yaushe ne lahadi ba gobe za a fara kuma na hau in aka fara ba da kai ba zai wahala ka gane kuma baya so yau ka zo jibi baka zo ba fa don abinda duk aka yi ba ka nan to in aka zo gobe fa akan wancan za a dora to an zo dorawa kai baka san na bayan ba ya za ka yi ka fahimci na gaba to ana so duk yanda ya lalace a ce da kai aka soma shi yasa tun kwanaki suke ta mu soma mu soma nake ta na fi so duk mai bukata a ce an soma da shi shi yasa muka jinkirta har zuwa yanzu don idan aka soma ba da kai ba ba za ka fahimci me ake yi ba Allah ya taimake mu don haka muna da wasu bayin Allah da Allah ya ba su karuwa aka aika musu ‘ya'ya yau ne ranar bakwai suke buƙatar addu'a a gun ‘yan uwa musulmi na farko shi ne alhaji dikko na biyu din ne alhaji ahmad ne ko haka ne dukansu su ne ‘yan uwan junan nan ko alhaji ahmad da alhaji dikko wa da kane ne dama kuma sanannu ne kowa ya san su don haka shi alhaji dikko ya samu ɗa ya sa masa suna umar shi kuma alhaji ahmad ya sa masa abdurrahman kaga duka wa'inda aka yi musu albishir da aljanna to Allah ya sa su koyi da masu sunan Allah ya yi wa wa'annan yara albarka Allah Ubangiji ya ɗaukaka su a cikin addini, Allah ya sa su yi fice su zamanto masu kai addini gaba wanda kuma kalmar su za ta je gaba sunansu su ya je gaba a san su a duniya dalilin addinin Allah kuma ya saka mana da alkhairi game da tarbiyya da muke wa 'ya'yanmu gaba ɗaya Allah ya shiryar mana da yayanmu duka Allah ya sa masu ɗaga addini ne Allah ya ɗaukaka mana su Allah ya ɗaukaka mana su ya ɗaukaka su tare da addinin su ya ɗaukaka mu tare da su mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهلنا وأهل أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين مكرمة بسم الله دفاتها وإن يرى الله يمس البركة Allah ya albarkaci rayuwarsu, Allah ya albarkaci rayuwar ‘ya'yanmu gaba ɗaya, Allah ya taimaki iyayen ‘ya'ya da ainihin wato imani da ƙarfin zuciya wajen tarbiyya Allah Ubangiji ya kore mana abin da za mu karantar da 'ya'yanmu mu ba su ilimi mai amfani Allah Ubangiji ya kore mana hanyar da za mu ainihin bai wa 'ya'yanmu ilimi ilimin da zai amfani su duniyarsu da lafiyarsu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك